السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasin waɗannan littafai namu da muke gabatarwa farawa da wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi hirar sahabi na talatin da hudu a jerin gwanan sahabbai da malamin ya tara su a cikin wannan littafi kuma yake ba da sirarsu sahabin da ke gaban mu shine abu huzaifa tabnu utbata abu huzaifa tabnu utbata malam ya ce masa wa zama'irul ahrari idan ba mu manta ba a sirar sahabin da ya gabata salim maula abi hudaifa radiyallahu ta'ala anhuma an dan burbisa mana bayani a game da shi abu huzaifa radiyallahu ta'ala anhu mala ya ce akwai bayaninsa da zai zo gaba to ashe kusa kusa suke mun ji alaƙan shi salim radiyallahu ta'ala anhu da kuma maulansa wato abu huzaifa radiyallahu ta'ala anhu shi ma a gefe guda mala ya abu huzaifa tabnu utbata abu huzaifa dan utba wa dama'irul ahar da zukatan yantattun mutane balarabe in ya siffanta mutum da alhurru mutumin da bai yadda da walakanci ba bai yadda da abin zidda mutunci ba shine balarabe yake siffanta mutum da alhurru to السيد الكبير الشهيد أبو حذيفة ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة شين السيد من لفظ سيادة مسلم شي ينا جرم لفظ سيادة صفة شيء تعالى daga cikin sunayen Allah kyawawa akwai as-sajjid amma lafazi ne da ya halatta a kira wani da shi duk da ababi na almanahil lafziyya an fi son a kauce ma a sajjid a samu dai wani suna na shugabanci a ba mutum amma ya halasta a samu mutum a ce ma wani a amma ba a ce ma munafiki ba a ce ma kuma kafiri ba a cewa a sajjid a faɗi sunan mutum kuma kafiri saboda lafazi ne mai daraja to a sajjidul kabir shugaba ne babba a shahidu kuma shahidi iyaka wannan shahadar akwai saɓani da malamai suke da ita akan kiran duk wanda ya rasu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi a wajen yaki kai tsaye a ce masa shahidi wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya faɗa ya ce su wane da wane da wane shahidai ne irin wannan ka kamar na sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu yana cin abin da ya kawo yake kawo saɓani sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu za a kira shi da shahidi in an ce shahidi ba ana nufin fa in an ce ba ba a siffanta shi da shahada ba ana nufin shi ba dan aljanna bane a'a wannan matsayi na shahada to yana buƙatar nasi duk wanda ka kira shi da shahidi to yana buƙatar nasi shi sayyiduna abu huzaifa radiyallahu ta'ala anhu kaman yadda zamu gani ya rasu ne a yakin yamama ya rasu ne a yakin da aka yi a yamama ina to kaga tare an faɗa mana a baya tare suka rasu da shi salim ɗin ko kuma yakin yamama ne da aka kashe sahabbai masu hadda da yawa wallahu alam amma dai mafi malamai na ahlus sunna suna da tawaqqi akan kiran mutumin da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya kira shi da shahidi a kira shi da shahidi Abu Huzaifata ibn Shaykh Jahiliya yana ɗaya daga cikin sahabban da suka shahara da alkunyas har ma sunansa ya zama na asali in an ce ka nemo an baka aiki sunansa Abu Huzaifa haka ake kiransa da shi ibn Shaykh al-Jahiliyyati Usbata ibn Rabi'a ɗan shugaba sheikh nan ba ana nufin malami ba ba ba ba ilimi ba ba sheikh na ilimi a lokacin sheikh na nufin ana nufin shugaba eh wanda kaga har yanzu kasashen Iraq kasar Iraq suna amfani da wannan lafazin shuyukhul qaba'il ko shuyukhul ashair shaykhul ashira shugaban kaman mai anguwa ko a ce shugaban wata ƙabila ko babban gida to shi shi shi shi shi shi Abu Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu dan Utbah ibn Rabi'a ne wai Utbah ibn Rabi'a Hindu Hindu mamar sayyidina Abu abun nan Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma Utbah ba ita bace Hindu bintu Utbah ko to to to to to shi shi shi kaga Huzaifa amma Abu Huzaifa dan dan uwanta ne ita Hindu bintu Rabi'a Hindu bintu Utba Utba shi kuma me dan Rabi'a shi kuma Abu Huzaifa shi kuma bintu Qaybunu Utba shi kuma dan Rabi'a bin Abdi ibn Abdi kaga suna haɗewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa Abdumanaf shi yasa kusancin Banu Umayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusanci ne na kusa kusa ba nesa ba Banu Umayya sun fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da Sayyidina Umar fiye da Sayyidina Abubakar kusancin da Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yake da shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi kusancin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake da shi da manzala sa saba in an koma bangaren dangantaka ta jini mun fahimta ai ahadu sabiqin ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna aslama qabla dukhulihim dar al-arqam kaga ya musulunta da farko farko ce Abu Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga darul arqam inda anan ne ake aka aka fara bayyana karantar da alqur'ani makarantar alqur'ani ta farko kenan in ka cire gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taruwa da yawa in ka cire gidan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ake zuwa aje a boye ba a taruwa da yawa amma darul arqam lokacin sahabbai sun fara yawa sun fara yawa magoya bayan annabi sallallahu waɗanda suka yi imani da shi sun fara yawa sai aka fara shiga darul arqam ibn abil arqam to shi ya musulunta tun kafin a koma eh, da zama makarantar manzon Allah sama ta koma darul arqam <coughs> wa hajar ila al-habashati marratayn sannan yana ɗaya daga cikin sahabban da suka yi hijira zuwa habasha sau biyu yana waɗanda suka yi hijira zuwa habasha sau biyu yana cikin ɗibar fari wanda ba su wuce sha wani abu ba sannan da waɗanda suka sake koma su tamanin da wani abu wa shahida badran wa ma ba'daha sannan ya halarci yakin badar da kuma yaƙoƙan da suka biyo bayan badar yakin badar a matsayin yakin da aka fi girmama shi kasancewarsa shine yaki na farko mafi girma da aka yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da kansa ba saƙo ba so daga ghazwatu badrin ake cewa ba ma'arakatu badrin ba ba shariyatu badrin ba kana abu hudhaifata tawilan idan aka tashi siffanta sayyidina abu hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi mutum ne mai tsawo dogo ne shi Hassanal wajihi sannan kyakkyawa ne shi Allah ya bashi kyau muradifal asnani wa huwa al as'alu yana da haƙoransa wasu sun hau kan wasu wasu Allah ta'ala kan halicce su da da da da da haƙori sai kaga wani wani a saman wani to shine sai balarabe ya ce wa mutum al-as'al muradiful asnani kenan wanda haƙoransa wasu suka hau wasu sai ka samu wannan ya goyo wani a bayansa mun gane amma wannan kuma yana kawo ma mutum matsala a can shi ko وقد وصف بأنه حسن الوجه إذا لم يفتح فاه ko akwai wannan mana eh. akwai wanda idza lam yaftaha fahu to huwa hasanul wajh malamai sukan kawo wannan abadi na suffanta mutum ba wani abu ake son a fitar ba a ciki domin fuska idan tana da kyau amma zuciya ba ta da kyau me amfani shi eh? ga ta can waccan wa mar'atu hammalatul hatab an ce kyakkyawa ce ai ko eh, kyakkyawa ce ita tana da kyau ita ita ita ita ita ita ita jamila ce ake ce mata sunanta ko menene to ana faɗi a littafan tafsiri a faɗi sunanta ummu jamil kai <laughs> ummu jamil <laughs> to tana can wuta kuma kaga ai ba amfani kyanta da ake ba da labari so daga kyau yana amfanar mutum ne idan ya sa'a yana da kyan hari. Eh, akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqu shine abin da ake nema amma mutumin da ya zama kyakkyawa amma ba ya ya zama ya zama ya zama diman a asari ana cewa iyakun wa khadra'ad dimani qila wa ma khadra'ud addimani. qala al ko al-mar'atu al-hasana'u fil manbati sayyi eh. aka ce ka shedinku in za ka yi aure ka je ka samu fulawar bola ka ce za ka aura eh. khadra'ud dimani Haka tambayi wanda ya magana wasu suna cewa hadisin manzo sun ne amma la yasihu hadisan bi inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce ai khadra'u dimani almar'atu alhasana'u amma fil manbati sayyi'i mace kyakkyawa amma asalinta kuma ba kyau ba ba asali mai kyau sannan kuma bayan haka ita ma ba mutuniyar kirki ba kaga can dan maciji kenan kada mutum ya burge burge shi dama'irul ahrari zuka ya zukatan yantattun mutane suke dama'ir jam'i ne na damir ko a damir al ake nufi kana da'bu as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum al tamma dabi'ar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce cikar ladabi mutane ne masu ladabi cikakken ladabi ta abin da zai taɓa mutuncinsu ba sa su duk abin da za a ce musu Allah waje rai. kai me yasa za ku yi haka sabon annabi suna ba su san wannan ma'a rabbihim ga ubangijinsu al'adabu ma Allah suna da al'adabu ma Allah ta'ala akwai al'adabu ma Allah ta'ala ko me al'adabu ma Allah ta'ala guda nawa ne ma uku to uzkur al-awwala تلقي أخباره تلقي أخباره بالتصديق نعم ثانيا أه؟ لا ما سميت الأولى لا هو تلقي أخباره بالتصديق كيف يكرر أخبار بالصبر والرضا بينهما هناك ما توسط وما ذكرتموه لا لا قبل هذا تنفيذ أحكامه إيه؟ بني آه هذا زيادة من زيادة من عندك هذه عربيتك إيه؟ تلقي أخباره بالتصديق تلقي أقداره بالصبر والرضا تنفيذ أحكامه تطبيق أحكامه وتنفيذها الأدب مع الله to sahabban mazan sama sun kasance wa ma'a sannan suna da cikakken ladabi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam la yashuddu ahaduhum an as-sirat qayda unmulatin ɗayansu ba ya son ya kauce ma godaban da annabi ya ɗora su a kai a ce gashi ya zo da wani abu sabo shuzuzi kenan in an ce shuzuzi ai shine ka saba ma abinda mutanen kirki suka tafi a kansa sai a kira mutum da ashar to sahabbai ba su da wannan ba su son wannan qaida unmula qaida unmula koda da saman yatsa ne ko da tsawon yatsa ne shine kike musu al al abin nan al unmula jam'in sa al ananil nan wajen saman yatsa shine al unmula ba ba ba isbu'un ba eh ba ba ba isbu'un ba a unmula saman yatsa wannan ai shi yasa wasu malamai suke kawo wai tasbihi shin duka yatsa ake yi ko ko sama kun taba jin wannan rigima ai ko ko eh wa aqid wa aqid bil fa innahunna mas'ulatun yawm al qiyamah to wasu malamai suna ganin kawai nan ake nan kawai ake yin tasbihi ba a yin wannan abin nan to al anamil dai kenan ko hmm. والتاريخ يحدثنا عن موقف لأبي هذيفة tarihi yana ba mu labarin wani yanayi da sayyiduna Abu Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu ya tsinci kansa a ciki hadathat min fihi minhu hafwatun wanda a ciki ya samu wani kuskure in an ce hafuwa labazin bai da dadi a larabci in an ce hafuwa kuskure ce na amma mu yadda ake fassara shi zai an an ce hafa hafwatan sai a zata kaman wani abin nan mutum yayi wani babban abu a idan balarabi ya ce mutum haka mutum ya kuskuren da bai kamata ya yi ba shine ya suke da karin magana suke cewa likulli alimin hafwatun wa likulli sayfin nabwatun wa jawadin kabwa ko sai su ce ayyu alimin la yahfu wa ayyu jawadin la yaqbu wa ayyu sayfin la yanbu duk yadda malami ya kai wata ran sai yayi kuskure shi ne hafuwa duk yadda doki ya kai in ingarma wata rana sai ya yi tuntube ya turgude duk yadda takobi ya kai ga kaifi wata rana sai an tara ya dakushi ya kisa ya kisa yanka abin da ake son ya yanka jini ya fito to kaga hafuwa kenan fa aqbat mabja'ahu sai wannan kuskuren da sayyidina Abu Abu Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu yayi sai yanke masa baccinsa. sinina adada shekaru masu yawa la tanamu ainuhu idansa da ya suno wannan abun to ba shi ba bacci wala yastarihu baluhu zuciyar shi bata hutawa hatta nala muradahu har sai da ya samu abin da yake buri shine ya mutu a yaki wastushhida fi sabilillah da karshe sai ya shahada a wajen fagen fama mun dai faɗi maganar da malamai suke da ita a game da kiran mutumin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya masa shaida cewa shi shahidi ne kasancewar annabi sallallahu ya ce kana aljanna daban kasancewar kuma mutum ya siffanta mutum Allah manzalin sama ya ce wani shahidi ne shi ma daban domin ita manzila ta shahada wata manzila ce mai cin gashin kanta a cikin ayan aljanna akwai shuhada'u akwai waɗanda ba shuhada'u ba mun gane ai kowane shahidi jami'u shuhada'i min ahli jannati, wa laysa jami'u ahli jannati shuhada'a mun fahimci wannan ka'ida ai duk wanda aka siffanta shi da shahidi to dan aljanna ne amma ba kowane shahidi bane kai ba kowane dan aljanna bane kuma zai zama shahidi mun fahimta ai saboda akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon sallallahu ya faɗi cewa su yan aljanna ne amma bai siffanta su da shahada ba to kaga sai a bar su a matsayin cewa yan aljanna ne su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu ji me ya faru amma sai bayan sallah in Allah kai mu hmm.